نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمين ما تجرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شجرانا تقوم الشاء الشدة دفارة أزم رمضان في البركة تاتي بيو مصلوانا ثم رمضان في سيورين Allah ya sa mun dace shi daga ramadan 1443 bayan hijirar manzo lasalin daga makka zuwa madina kuma 17 a watan bature ina tambayoyi mu Wa'alaikun salam. Ya gama aiki da gaba. Amin. Ya tambaya da cewa mana an bayani إنما كل الذي شرع هذه يرى الله يسير لو الذي شرع هذه يرى الله يسير وكمون الذي شرع هذه يسير فهذه رامى الله أتكلم بيان الذي لم تشاء به حكم الذي mutumin da idan ya azumi zai rama komai ya ciyar ko? mutumin da ya sha azumi lallai zai rama kuma ya ciyar fuka ha'o suke cewa duk mutumin da ya ci abinci da gangar ko ya sha ruwa da gangan da watan ramadan shi wannan ba kafara ba ne a kan shi aƙalla dai a mazaba imam shafi'i sabanin abin da malikiya da hambaliya da abin da suka ce shi shi wannan mutumin ba kafara zai yi ba ramuwa zai yi kawai amma in har yi jinkiri bai rama ba aka kai baɗi to zai rama ya ciyar kaji matuƙar amsar ka ta farko ke muna tare da fastawar cewa wanda ya sha azumi da jingar? ba kafara zai ramuwa zai kamar da muka ji saboda babu nassi karar kan haka amma kwadai kamar da malikiya na cewa mutum zai rama ya kuma yi kafara saddan lizara'i saboda wasa kar aka wasa amma ba karar ne. inda kake da nassin kafara mutumin da ya kwanta da matarsa bisa wancan hadisi saboda ka tambaye ka ta farko kenan ko na biyun kuma ce me hmm. wanda shi zai rama babu ai shi zai ga maka cirwa din wanda zai rama ya ce shi na an samu yanzu wanda idan ya ci abinci da gangar bai kuma rama din ba har ba ita zo to zai rama ɗin kuma ya an fahimci wannan sai kuma na biyu fa wanda zai ciyar ba zai ramuwa ba shi ne wanda zai yi kafara wanda ya jima'i da matashi da rana tsaka kafara zai azumi kwana 60 kun gane ko ya ce da mutum 60 wannan mutumin ya ce ya manzan Allah na halaka na halakar ita mai faru ne sai ce ya kwanta da matarsa rana tsakar ita to ka je kai azumi kwana 60 ita ba zai iya ba za ka iya bai eh. to ka je ka ciyar da mutum su tsinki ya mun Allah ba ni haka aka kawo mu annabi abinci ta ga abinci ka je ka ciyar ya cewa zan ba shi da yake ne talauci ya rasulullah ina bukata abinci da kaga amsa ta fito a nan zai yi kafara ko azumi kwana 60 ko ya ciyar da mutum 60 shi wancan ya samu gata ne amma ba zai a wannan lokaci kai haka sai an hukunta mutum don mutane wani lokaci akan yi wasa da addini idan wancan lokacin zamanin sahabai akwai nagarta da cikar imani an kyale su shi sa fahimtar malikan sabbin zare ana da matukar muhimmanci an tarke nan ta biyu ina ta uku mace mai shayarwa da mai ciki in ta tabbatar in ta yi azumin ruwan nonon ta zai janye ya kafe ɗanta ya jiga ta ya galabaita to ta sha azumi akwai fatawa guda hudu ta fuka hau da ita da mai ciki ta ci abinci ta sha in azumi ya tsare za ta rama kuma ta ciya fatawa ta farko kenan ta biyu ba rabuwa ba ciyarwa Allah kalamun gari ba'id ɗan tsawa ta yi nesa ga da ta yawa na uku za ta ciyar ne kawai ba za ta rana ba wannan ita ce fatawa da muka sani daga sahaban sosai an riskar da ita da wahalar lalina ya fi kuna na za su da wahala sauraka in mace a dalilin ciki ne tsakani da allah ba za ta iya ba saboda ciki ko shayarwa ko ta sha azumi kawai kullum ta ba da ciyarwa ne ana shan ruwa ta ba da abinci ga mabukaci kuma abincin lokaci guda za ta ba arabtun fatawa ta hudu cewa a'a ba za ta ciyar ba za ta je ramai akwai ara guda hudu kullum mukan dauki wannan muke gani shine al-arjahu wal aqrabu ila as-sawab wal dalil al-qa'im al-qati da haka za ta rama ne za ta ciyar ne afwan ba za ta rama kamar mutum tsoho ne wanda ba zai iya azumi saboda yawan shekaru haka shi matakin ya ciyar da abinci ya na fata an bince amsoshin ko akwai tambaya ta gaba? to وعليكم السلام ورحمة الله إياكم yake tuni da cewa bayan tsawon lokacin da ya kowa zai ba bayan ya fi lokacin da ya koma wannan ne ne hukuncin wannan hali da yake wannan hali da kake ciki na ka tuba ka koma ka tuba ka koma to shedan ne yake wato ta mola da kai domin komawan da kai ka san da yake shedan ne ba za ka ce dai Allah ne take ba saboda dokar Allah ce take shedan ne ke wasu wasu ke tallata wa mutum wannan sabon a dalilin abu guda hudu ko don wasu wasu shi shaɗin abinci ko don miyagun abokanai da suke tare da su ko don shirri irin na rai ko don kuma sha'awa irin ta waɗannan ibn al su ne manyan abokanan mutum abokanan gaban mutum da haka hukuncin ka ɗan'uwa uwa mai albarka Allah ya mana baiwan tuba daga su gaba ɗayan mu ka tuba zuwa ga Allah ka san cewa in baka tuba ba mutuwa na iya zuwa kowane lokaci ba sanarwa kuma na abin tsoro ne na biyu kada ka yi ka tuba ne zama kamar kana wasa da dokar ubangiji na uku za ka ba shi ɗan dama dinga maka dariya mafi munin dariya dariyar maki kuwa akwai maki irin shaɗan ne? ba na hudu ka ji kunyan mala'ikun da ke kallon ka lokacin da kake aikata ɓarnar suna rubutawa wa inna alaikum la na kiraman katibin ya alamuna ma Allah ce tare da ku akwai marubuta masu mutunci sun san abin da kuke da kuda ba ka ganin su suna ganin ka sannan uwa uba gaba ɗaya mai duka jalla jalalu yana kallon fa'in lam takun tarahu fa'in nahu yara to da waɗannan ɗan uwa ya kamata ka rurrike sannan ka kalli abin da ke jawo saɓon nan kamar menene ka nisanta gabar shi idan harkar mata ne ka ɗau mataki a inda kake zama ka yi aiki kai ka ta aure wurin ana samun wannan zan da misali ka ga ma'aikata a tura su aiki waje sai su gaya wa matayensu yi wallahi ba da gurin zama a nan wurin yana gudun kada matarsa ta suna ta zo ta ga irin badalar da yake mun sha samun wannan koke-koken da yawa malam wallahi ya tafi aiki ko ka za ka ta ambaci da irin aikin da yake turi ya zo nan bai kai ni can ba ya ce ba shi da gun zama kuma an gaya min yana da ɗaki kuma wuri ne wanda ke da ɓanna akwai mataye na banza da yawa a wurin to tsoron da ake ji ila yana sakin jiki da mugun abu yana gudun kada masu ta gani to wannan mummunan abu daga cikin abin da ke dakile wannan mugu abu tafi da iyalin shi a har kullum mutum ya kaɗai ta shi kaɗai to shaɗan ya fi kusa da mutum ɗaya sama da idan ko biyu ne Allah ka kare mu ka rufe asirinmu ka raba mu da dukkanin abin da ba ka so شكرا تنبوين كسنقاري اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إي يدعون إي يدعون من دونه إلا لنتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا waɗannan ayoyi guda uku Allah tabaraka wa ta'ala yana bayanin halin da masu shirka suke ciki na sauka daga hanya madaidaiciya da kuma shirin da shedan jagoran shirka da dukkanin banna yake musu Allah ya ce in yad'una min dunihi illa inasa ko su masu shirka ba wanda suke kira baya ga Allah illa guma yi. Ina inasan wa in yad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah ba kowa suke kira ba su mushrikai illa shaitan maridan mai ɗan karan taurin kai shi ne mari wani taurin kai ya wuce taurin kai shaitan kuwa da yi Allah rashin kun ke ara aikata haɗin lagu ya Allah ta ga wannan da ka fi ta a kaina me suke nema ku hmm? shi sa duk wanda aka ce da shi shaitan ne an zage shi ba kyauta mai aiwa ne ai shedani ne kuma sai dariya an yi mace maka mutunci ai shedani ne kuma sai farin a tuka maka ce ai dan wuta ne nan sai ce a'a to a yance maka shedani kuma kai da aisha to ya kamata mu kiyaye lafazin daga bakinmu suna fata an gane ko? Allah ta'ala ce ba abinda suke kira bayan Ubangiji illa inatan illa yani gumaka mata kamar mala'iku ba kowa suke kira ba illa shaitanin narida la'anahullah Allah kuma ya tsine mishi shi shaitan shi yasa a karatu ku dubi qur'anin ku na inda ce la'anahullah wani wace alama aka sa lamun ne ko suli ko qali ko mim me kenan lazimul wuquf ka tsaya wurin jumla ta cika Allah ya tsine mai nuqta tsaya wurin ba sai ka sadar ba an gane inuwar Allah kuma Allah ka tsare mu da ita shine nesantar da mutum gaban rama har abada babin da shedan ya samu kenan la'anahu Allah Allah ya tsine mai wa qala sai shedan yace la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruda ya Allah zan cakki zan yanki wani kaso mai tsoka daga bayin ka zan fatar da ka gani Allah sa ya la'ance shi madadin ya saduda ko ba haka ba yayi nadama kalli bushewar sai rantsuwa la'attakhidanna wallahi sai na tafi sai na riki daga cikin bayinka nasiban kaso mafrudan yankakke zan halaka wasu zan yi rigima da su mana yana cewa ba shi ɗin jihannan ba ba shi kaɗai da ke har za su tafi. to wannan alkawarin da shaɗan ya yi kenan yana mai cika baki yana mai girman kai ba wannan kaɗai ba sai ce wala ubillan nahum wala umanniyan nahum sai na ɓatar da su sai da ya rantse kuma wala man sai kuma na burantar da su in sa musu dogon buri shine umanniyan nahum in sa musu dogon buri a shekarunka ka dinga burin shekaru arba'in nan gaba na'am ka dinga burin abin da ba zai samu ba dogon buri ya sa da yawa mun sauka daga hannu. ka ɗauki misali dogon buri kan sa aure ya ki kulluwa a kan lokaci saboda dogon buri wanda ake so ya zo bai zo wata tukur mai abin hannu shaɗin ya ce zan samu dogon buri ya shi muna gani dogon buri ke sa mutum ya ɓoye kaya madadin ya fito da kayan jama'a ta amfana a ce Allah ya saka rafin ina kidan ya ji zama dogon buri sai ya ɓoye in ya so a cutu domin ina ruwan shi wai shi kudin yake kallo ya yi ya zama almajirin ɗin wala umarni yannan hmm? kana iya samun dogon buri direba ya hau mota daga nan misali zuwa lagos wai sai a sami fiye wata a tsira mafi allura wai gwagwadon tsiyayen ruwan yana son kafin ya tsiyaye zai ke garin da yake so ana ana kantafi da rayuwarku yana kunzu na gudu ruwan mai kare ba kafin ya kare ya isa jos ko kaza kaza kaza ana wasa da rayuwarku duk mai ja wannan wala umarni yannan wurce wurce to yana nan da yawa wurin to shaɗin ɗan sai na sa musu dogon buri wala amuran nan falaibarci kunna azanar an'am zan dinga zuga zan dinga umurtar su dinga daddasa kunnuwan dabbobi suna haka a jahiliya mutum sai ɗauko cinkiya ko saniya ko raƙuma sai yanki ya ce mai tsagaggen kunnunan na gunki ka zane ba na Allah ba ashe daga nan aka sami mata irin tsage-tsage da ka ɗauki misali a haifi yaro a je yamin zane raka cif wai ɗan ƙabila ka ne ko? me dalili da Allah yana so ya haifi yaron nan da zane kafi Allah iya zane? a wai don a san ɗan ƙabila ta zane an sowa ɗan ƙabila ta zane sai komita da ƙabilancin za ka je lahira ko da musulunci wala ta mutum na an wa'ansu musulmi su wasu rikunan al'ada su sun yi al'ada mu ce misali al'ada in ta ci karo da nafi ajin haƙi alaƙar wannan da wannan magana saboda duk aikin shaɗan ne kwashi kwarafin sa sai na sa su dinga kullum kunnuwan yin dabbobi wala amuran nawon zan dinga umurtansu sai sun canza halittar Allah khalaqallah gashi duk muna gani fa halittar alkhairin yau har an kai ga wai ci gaba wai wai ci gaban da akwai mutumin da ake masa operation aka dasa masa kayan halitta na kyamaci a zamanin yau ga mutum yana magana kamar mace wai shi ɗan daudu ne canza halittar Allah hmm? ka iske akwai matan da ke aro gashi na wata mace ma gawa ce ta sa makanta ta canza yanayin gashi da malamin sun daga cikin sanar da Allah hatta aska gemu don Allah ne ya halitta shi ya tsoro da shi ta kuma ka aske ta tas ina son ka da annabi muhammadu daga cikin canza halittar Allah akwai a ce mutum ya je operation a canza masa hancinsa saboda hancin ta afirka a fashe yake yana sai yi tsiri irin na bature su ba suna yi ba wani mawakin ya je ya yi a can ya mutu wata ta yi mata shugaban kasa ba can ta mutu ah i i am too dark i am too black i want to like european sai ne kuma to na sun zama kawai bature ne bature ya fi ka ne balarabe ya fi ka ne inna akarmakum inda Allahi atqakum inna Allah alimun khabir halittar da Allah ya barka cikin ita ce kyau din da hikima ce to shedan yace sai na ziga su sai sun canza halittar Allah to kaji abu guda hudu وبيبنهم ومنينهم خلبت عضلا خلبت من خلق الله canza halittar Allah. sai Allah ce wa man yattakhidh ash shaitana waliyan min lafaɗar faqad khasira khusranan mubina duk wanda ya riki shaitan a matsayin cin lamari duk wanda ya maida shaitan masoyin shi ya bar Allah faqad khasira shi wannan da ya taɗin wallahi ya tabe ranar hasara mubina ƙarara wanda bi shaytan a yasan taɓewa ce hmm? daga cikin makirci shaytan muna karanta cikin al don dan dattijo sai ya ga wata halitta ya ga mutum kamar matso, yana cewa da dariya sai ce a shekarun ka irin wanda zai ce ya ce baka san kowa ne ne sai ce makiyin babanka adam ne ko ka sai ce ai dariyar da nake yi na ci riba kan 'yan adam saboda babu aiki na banza da nake yi fashe su masu yi a yau dariya take wannan kisa ce cikin fara'i aiki na karanta kistar wani mutum ya zo ya jingina da jikin bango zai yi sallah yana jiran lokacin sallah ya yi a tare sallah su lo kisa ce to sai to bangon ya fafare da ƙasa katangar tana shirin rubtawa sai shaidan ya ga mutumin nan in ya bar shi yana jiran ya yi sallah katangar in tarufta mai ya faɗi ya mutu ya samu shahada shi kuma shaidan ɗan bakin ciki yana ganin gaskiya ya rasa shi bace yake ke ce ba Allah ta cika yi sallah ƙun fasalli ƙun fasalli mutumin sai farka firgin ya ci kai na gode ce na ba sai ka gode mu ba na bukatar godiya ni na tashi ka kai sallar ita ce riba ta yanzu kalli katangar ta kusa rubtawa in ka faɗo ka mutu ka samu shahada na yi ka amma tun da yanzu ka tashi ka gani in ka koma kuma ka kashe kanka je ka yi sallar za mu haɗu nan gaba da kai inna shaitana lakum aduwwun fattaqihu ko innama yad'u hizbahu liyakunu min asfadus yana da tarko tarko har guda ba inji ibn al-qayyim farko shi in tarkonsa shirka in kaki sai je ga bid'a in kaki bid'a sai je ga manyan sabo yana kisan kai ta ta biya in kaki kananan laifuffuka in kaki sai da reka da abin da aka halatta maka ga shiri abu halal ne amma sai sa ka wuce iyaka misali halal ne ka ci abinci amma sai ziga kaskaci. cin karfin cikin in yi suka kala ta kasa tarawi ya ci riba a kan yana wannan tsayar ai su da kuma da hankali masu ajiye lokacin ce dan zai zo ai muka farfe sun kawo an yi na kifi an yi na ɗan shila an yi na talaka ka kwashe ka yi ta zuba kana lodi san sai bacci kuma sai ka ji an ƙarar ka a ƙarshe a salar tarawi saboda me ka ci ka yi tirtsitsi ne shaɗan yana mutuƙar bukatar wani kaga asalin cin abinci ai ba haramun bane amma ya zo maka yanda wato wuce iya sai ka ci abu moderately in an yi sallah in so ka je ka ci abin da shi din yana wannan siyar ko ya zo maka ta hanyar tufa ya ce irin ka kafa karfin ka sa riga iri kaza ai ta talakawa ce ka sa wanda in ka wuce a ce waye kaga asali ai halal ne so ta hanyar halal da shigo wannan shine farko na biyar farko na shida zai tada abu guda biyu ne daya na da lada ɗaya ya fi ɗayan lada da yawa sai sa ka ɓata lokaci a gun mai ƙarancin lada ka gane da za ka ce misali a wata kasuwa a kano ga kasuwa idan ka je kai ciniki za ka samu naira miliyan ɗaya nan take amma a lokacin da za ka samu miliyan ɗaya a kowane kasuwanci kuma a daidai lokacin in kai za ka samu miliyan biyar ne amma ka ce ka zaɓi ɗaya wani za ku zaɓa Wani za su zaɓa da gudu mako miliyan biyar ba za ka tsakan ɗayan ba to shaɗin yana nan sai ga aiki za ka fi samun lada da yawa sai sa ka ɓata lokaci ka jagun mai ƙarancin lada yanzu misali wanda ya karanta misali ainihin cooking food and nutrition a jami'a ya je digiri a kan girki ne ba na ce laifi ba ne girki tsakaninmu da allah ka yi shekara uku kana koyon girki a jami'a a baka kwali tun kafin ka yi kwalin girki ake cin abinci da wanda zai karanta tauhidi da akida na Allah wanda ke lada ka shaɗa na wannan siya sai sa ka ɓata lokaci kan abin da ke da ban ce babu alkhairi ba amma karancin lada ne shaɗa na wannan siya to in kaƙi tarko na shida ko zai je ga tarkon da har na ba su tsira ba Allah kuwa wannan sai zuga masu hana a yi mahaukaci shi ma annaba haka suka ce da annabi nur bal huwa kazzabun ashir sai ya lamu na gadin manin kazzabun ashir to shi ɗin yana yawo a jikin mutum yadda ka san jini shi yasa ba ka da dabara game da shi illa ka ce a ozu billahi shi ba za ka zage shi ba za ka ce za ka yi dambe da shi ba an gane ko ka nemi tsarin Allah amma kuma shedan fa an ce akwai mutanen da suka fi shedan kangara an tattauna tsakanin fir'auna da shedan wataran a cikin wata marhala wai sai shedan ya ce fir'auna gashe ka an yi duk ya sabance ne Allah bane kai ko kafa fir'auna ne faɗa ba فقال أنا ربكم ما علمت لكم من إله shaidan bai faɗa ka ba amma duk matsiyata ne za ka mu nemi tsarar Allah daga sharrin shaidan da dukkanin wakilansu gaba ɗaya shi Allah ta'ala yake cewa duk wanda ya riki shaidan waliyan majibinci min dunin min dula kuma bayan Allah faqad khasira khusran mubina wallahi yi hasara hasara wadda take tafi Allah ka tsare mu ya iduhum ya iduhum wa وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك أولئك مهواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا يعدهم ويمنيهم الله أكبر شيطان يعدهم ينا مصر القورة na bogi قاكو دي أعجيب ga منها ba kana sha'awa ba ai Allah san tana da talauci sai mutum ya saka to kaga ya muka alƙawarin ƙarya in aka kawo mutum aka yanke masa wani kuma sai magwalo shine Allah ke cewa kama sali shaytani id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin fa kana aqibatuhuma annahuma wadhalika jazaa'u adh-dhalimin misali shaytan sai ziga mutum yi kaza sai mutum ya ce to kaga ba ruwa haka yake kuma a cikin jahannama shedan an ce zai lakca a cikin suratu ibrahim aya ta 22 zai ce inna allaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum zai gaya mai yan wuta ta ce ga wanda ya halakar da mu kacin cuce mai sha'awa ku tsaya Allah ya yi muku alkawarin gaskiya a duniya ne kuma ne muku alkawarin bodi ban cika muku ba to shi ne iduhun yana musu alkawari ka ɗebi kuɗin gwamnati ai za ka yi kuɗi matsala ce ta shari'a kawai da ka sha wahala za ka ci gaba da enjoyment aka shi ɗin kirgiya mutu. Ha? Ah? ki yi ki shiga harkar fim ɗin nan ki bayyana kyanki ki na karan jikinki a san kina da kyau menene karkari a ce abuwa kyau daga baki ki ga misalai nan da yawa ya iduhum wa yumanni to shine ɗan zai ce inna allaha wa'adakum wa'adal haq wa'adtukum na muku alƙana saba muku sai ce wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li bani da iko akan ku a duniya na kira ku ne wasu wasu kuka amsa ne ka gani wanda shaɗin ya ce zai sha giya ya sha ka ga shaɗin ne ya sa igiya a wayan mutum to haka zai faɗa ba ya ce ba ni da iko fa a kan wasu wasu ne kuka amsa ne sai ce fala ta ni wa lumu an fasa kar ku zargi ne ku zargi kanku la ilaha illallah mene ne ta gaba ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظلم عذاب عليم سورة إبراهيم آية 20 دي فرقوا زركوا زيتهم daga nan sai Allah ta'ala ce azzalumai suna da azaba mai raɗaɗi menene amfanin wannan ko abokin dambenka ne a duniya amma kana da shi subhanallah aka waye gari ya kada ka yi maka dariya ai babu daɗi ko abokin gasa ne a karatu yau ka ɗauki na ɗaya wani lokaci na biyu kuna gasa ranar sai samu ainihin first position sai da ka yame ka samu su na ruwanka misali wai a mutum zaka balantana wannan shedan ne baki burin su yayi gaba da babanmu ya kuma ce sai na halakar da su amma muna zai shi Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ya ce ido yana musu alƙawarin bogi wayumannihim yana cusa musu gorace-gorace ko kace gorace-gorace shedan ba abin da yake musu buri yake musu alƙawari illa gurwa wama ya'iduhum illa gurura ulaika ma hum jahannam ka karanta waɗannan makoman su jahannama kenan wala yajiduna anha mahisa ba su da makauta gabarin jihannama. ita ce mahisa a ce sun bude ba su da mabauda makauta makarkata dole za su shige ta ne kawai sai aya ta gaba na amanu والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا والذين آمنوا أما وأن بسكي إيماني وعملوا الصالحات سك أيكة أيكي نجل كل أكم قامت إيماني دعيك يوا أول شيء لفظين إيماني أبنيت تفرقتكم أزوتي harshe ya furta sannan aiki ya gaskata da ka in mutum yi da awar imani da baka bai aiki ba furcinsa ba zai masa amfani in ya ce ya yi imani aikin hajji wajibi ne amma ba zai biya kuma yana da hali sai mu ce imanin ka ba shi da asali ya yi imani azumin Allah ne ce ai amma ba zai yi ba a sun mu ce ƙarya kake yi kafurta ka yi imani to sai ka aikata ku wallazina amanu waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na gari sanudkhiluhum jannatin za mu shigar da su gidajen aljanna tajiri min takal anhar waɗanda ƙoramu na gudana ƙarƙashinsu khalidi na fiya abadan suna masu dawwama a gidan aljanna har abada la ilaha illallah wa'adallahi haqqa alƙawarin Allah kenan dahil wa man asdaqu min Allah qila magana الله قد مغانا أنت بابش آية سبب ليس بأمانيكم ولا مالك أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا الله يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب الآية nan ana magana ne akan wanda zai yi tatsama da ai mu jama'ar manzon Allah ne inda shi ne shugaban annabawa ko mun yi laifi babu ko ko mutum ya yi buri takama da wani wanda yake ji shi dan wani Allah ce ba burace buracen ku Allah ya damu da shi mu ne jama'ar annabi Muhammad mu ne mabiya annabi Isa misali Allah ce laisa bi amaniyikum burin da kuke da shi ba shi bane wala amaniyi ahli kitab ko burucin ta ainihin wanda aka ba su littafi Yahuda suna takama da mabiya annabi musa kirista suna cewa mabiya annabi isa musulmin ce mabiya annabi musulun to amma wane ne ke kan hanyar annabi isa ta gaskiya in akwai shi ba yanda zai yi face musulmi ne Allah kuwa suwa ke bin annabi musa in akwai shi donan shi musulmi ne kyau sun sauka daga hanya sun bode to musulmin da Allah ya mana arziki kuma sai muka fara bodewa wannan ya kirkiro bid'a shehin ya ce kaza wani ya ce kaza a sauka daga turban manzon Allah ana son a maimaita rayuwar jama'a farko da suka yi barna a zo da abu iri iri in ka ce a koma zuwa ga asalin addini sai zama ta kuma to Allah ya ce laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli kitab man ya'mal su'an yujzabi duk wanda ya mumuna katta san katta za a saka mai da shi Allah ka samu abin kirki don samun sakamako na kirki wala jallahu min dunillahi wali wala sira ba kuma zai sami koma bayan Allah waliyan majibincin lamari ba wala nasiran ko wani ne ainihin taimako Haya ta ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك, يدخلون الجنة ولا يظلمون نفيرا ومن يعمل من الصالحات دون ذلك أيكة أيكي من الصالحات من أنا وتعليمتي بيانية كو تبعيضية نعم تبعيضية ما دليل كالأول تبعيضية دليل ومن يعمل من الصالح أهم تبعيضية أيوة طيب من, من, من الصالح يعني من بعض الصالحات كيكاتي بيانية دليل شاكي تبعيضية كيكاتي بيانية والدليل من الصلاه طيب يكون تنيك جن دبن ذا الشيء من سكن ذو السياسه العربيه تصنع منابر سكن ذو التبعيضيه مثالي ومن اهل كتاب من انت هو من فكان ذو بيانيه وننزل من القران ما هو شفاء wannan bayani ne suka ce wani bangaren qur'ani magani wani bangaren magani ba ta fi ba min takan zo ta'aliliya min ajli zalika katabna ala bani isra'il saboda haka min aili ajli ke uku kenan min takan zo ibtida'iyya subhanallahi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram kafiyat tafarani min al rigaton ibtida'iyya me kuma takan zo me na'am biyar ne kila ɗin ya kwanta ne almuhim min takan zo don bayanin sashi Allah ya ce wa man yi amal as-salihat wanda ya aikata aiki min as-salihat wannan bayani an gane saboda ayyuka iri iri ne a iya samu al'amal mubiqat marasa kyau sai ce minasa kenan ana nufin aiki ne nagartacce me bayya mana min anan. ko da zan ce tabi'iziyya ne zan fi gabatar da bayaniya ta in ya so tun da suna da yawa ba za ka iya gaba ba aiki sannan idan kai salihi ɗaya yawan su sauran ba za ka zai fi ƙarfi ka ce min anan yani bayaniya ba abin nan ba ne sannan kuma min takan zo na tuna ainihin na biyar asliya misali ka ce hazal khubzu min sha'ir na'am min sha'ir ai ba ita da ibtida'iyya bane mana wannan biredin daga alkama ne ai min asli sha'irin so min takan zo ma'ana biyar yana da muhimmanci a tafsiri don ka san kowane ina za ka kai shi rafin duk wanda aikata aikin kirki na daga nagartu min zakarin wannan bayani kan bayani kan. ya Allah namiji ne au suka ce au Liktan liktanwiyar ko mace mhm. sharaɗi wa huwa mumin wau anan lil hal halu kaunihi mumin to kaga sharaɗi kenan wanda ya aikata aiki na gari ya Allah namiji ne mace ne saboda abin Allah inna akramakum inna Allah bai ce azkarukum mafi maza kutanku lalala to aiki na gari mace ko namiji alhali mutum yana mumin ashe sharadin karban aiki dole sai da imani wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wala hadma suratu fa inda wani wanda yake ba musulmi ba zai gina mana makarantu na islamiyya a kano ko masallatai ce ku je ta ibadan ni ba na yi ba shi da na lada kafiri in ya kai musulmi aikin hajji yana da lada babu su shi musulmin ya je aikin hajjin da kudin kafiri ya halatta kun yi shiru kafiri ya biya maka kuɗi ka je aikin hajji har ya ce da ke su da Allah alaji ne kuna prepara ne mana addu'a kuma ka tafi kai labbai ka rawo misali ya halatta ka je ka yi hajjin da kuɗin shi ya halatta mana roƙonsa kai to ya ce kai mishi addu'a za ka yi mishi addu'a wace iri ma'adalla amma in ka kuskura ka je kace ya Allah ya min amin kirki Allah ka tsara masa kudi ya kawar min baɗi kaga abin da kai sa'addanci daga nan ne suke cewa misali magana kisa da magana idan karuwa ta gina masallaci ta ba mu za mu kafa musalla amma wata da lada sai suka ce amma saboda saddu zari'a ku ce ba ma son matsalaci don mai sai mace saboda ƙazantuwar aiki ba wai don mun sallar sallar ba ta yi ba ne a saboda idan kuna yi sai da za a shi ma ba aikin banza take ba ga malam ba ya karba sai da ƙara ƙarfin gwiwa to lokaci akan bar halal ko don ƙazantuwa ko don kunya arabtum tayyib to raka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wato wanda ya aikata aiki na gari ya الله namiji ne ينا مؤمني yana فأولئك الموصوفون بما ذكر من الاكتصاف بالإيمان والذكورية أو الأنوثة والإيمان فأولئك وإن كاننك ذات جاء الجنة يدخل الجنة يدخل الجنة كما ولا يظلمون نقيرة بذاء ذالنشيس با ديدي دي دم بنتوري ɗan tori ɗan bishiri misali ka ɗauki kofatan dabba farcanta idan ya karye wannan ɗan guntun shi ne kamar na ko ka ce dabino hancin dabino wannan zaren da ke kai ko guda nawa yake to Allah baya zalunci gwargwadon girman wannan wanda ma bai kai shi ba abada aiki kai na kirki an baka aljanna malamanmu na cewa talakan aljanna za a ce da shi kana da subhanallah na ji bayanin shekar da kusur abdulkarim da zai magana na matuƙar taɓa zuciya a ce ka yi buri bayan ya shiga wuta a urbila saboda faɗo bai tuwo ba ya samu ceto ya fito awon shi ya riga ya tofo hmm? a ce kai buri kana da misalin duniya da kabari fiye da dubu saba'in yi buri Allah shi ke da abin bayarwa wannan kana kallon wai talakan ma aljanna ke iya kokano aka ce an baka cike da kudinta haɗi ba da faɗi unguwar kundila a ce shi kenan an cika maka da kudi kundila kawai ai ba za ka yi bacciyo ba misali saboda murna cikin nan ma kawai misali kai kai cikin hula ta an cika ma kuɗi yaya hula dai misali wani ana maka maganar ainihin duniya wannan duniyar so dubu saba'in kai kaɗai shi da ce wai za ra'aita samma ra'aita na'iman ruwan mulkan Allah ka bamu kar mu yadda mu ɓata lahira saboda duniya 'yan uwa Yan uwa samari masu albarka wallahi lamarin tuna daɗi kuna da kuruciya kuna da future alhamdulillah kuna da ƙarfin jiki kuna da damammaki shedan na hasada yana jefa muku sha'awa ku yi aure ku riki sana'a ku nemi abin yi ku kiyaye kasala ku manta da shirin duniya karku bi 'yan jagaliyar siyasa su wasa da rayuwarku ku tsaya da ƙafafunku ku nemi na kai shaye-shaye ba wani da shi maza ku shiga gonan ƙur'ani ku tsunduma ƙur'ani ku san shi ku karanta yake mu ji kuna cancara larabci ɗan gangariya ba wani turanci ba turanci mun ture shi ne ya zama larura a yi amma lokacin nabi da Allah الله يقرا مكو البركه يقرا من غبا من رسول الله كشي تو اقرا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا نعم واتخذ الله إبراهيم خليلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة الآية الله يتي وايتي kyawun addini wane ne yake miƙewa akan hanya gun ubangiji fiye da wanda ya miƙa wuyan shiga Allah jalla jalaluhu alhali wa huwa yana mai kyautata ma'ana wanda ya rike addini sau da kafa yana ihsani ihsani kuma shine an ta'budu ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu minni shine ihsani ihsani kai abu dan Allah har ma in ka ga za a ganka saboda gudun zuciya ka boye babu laifi ka bayyana sadaka in tubdu sadaqata ni'ma ne wa in tukhfuha ma to shine in za ka yi abu kuma ka kyautata shi ko sana'a kake yi ka tsaya ka yi sana'a mai kyau sana'ar takalmi ka inganta kana hada magani kana hada baki da kai a rage ma maganin karfi a biya kuɗi ƙasa ba na ana irin wannan komai ka kyautata shi saboda Allah na son masu kyautatawa kada ganin sallah ta taho ka yi gizon ɗinki ka dinga sa dogon lamba da muke kira zarga gungu ƙari da wuri don ka ci kuɗi da yawa ko ka sa mutane a falai-falai da an sa ainihin wato ayon saurin ya ɗage gwargwadon gwargwadon wato abin da za ka ci da kai ihsani ba kuma su sai da abinci ku sai da mutane abinci ɗanya-ɗanya a taƙaice dai ne abu ne mai kyau da ake bukata asalin isani ka yi abu ka ɗauka allah na ganinka na? kamar kai kana ganin shi ke amma ganinka ai ba ɗauka ba ne shi yana ganinka ai to idan mutum ya haɗa wannan to zai shigo cikin wannan gara ɓasar alkhairi wa man ahsanu dinan ai la ahsana dinan kin haɗa dinan hada tamyiz waye mafi kyawun addini sama da wanda ya mika fuskarsa ga Allah alhani yana mai ihsani wattaba millata ibrahim hanifa ya bi kuma hanyar gwadaban annabin Allah ibrahim hanifa mai kakkiyar hanya wadda babu kaucewa wattakhadha Allah ibrahim khalila Allah kuma ya riki annabi ibrahim a matsayin khalili wato badadi suka ce maqamul khulla arqa wa arfa min maqamil mahabba matsayin khalil ofishin khalil sama yake da ofishin wato habib da haka na ji wata fatar ta jirgin usama yake cewa annabi na cewa inna allah qad ittakhadha ni khalilan kama ittakhadha ibrahima khalila ban sani ko hadisi ya ambata ba amma akwai wannan magana tana ya to kuma ai mata Allah manzo Allah ai khalilullah tunda sama yake da annabi ibrahim tafassar maqami a fahimtum to sai mu je ga aya ta karshe azubi na yau bismillah ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا آية قريبة أشرين لشدة كينا الله يتشي ولله ما في السماوات وما في الأرض أي ما في السماوات وما في الأرض walilla wannan yan balaga suna kiransu ne taqdimu ma haqquhu at-ta'khir يفيد الحصر والقصر ولله الجار والمجرور الواو للاستئناف ma'ana ya تبتا ga Allah shi kai menene ma kaga a iya cewa ma fi samawati wa ma fi al-ardi walillahi amma da yake abinda ake so ka sani ma'ana na Allah ne kaɗai kawai exclusively shi sa aka fara gabatar da ainihin menene aljarwal majiro shi suke kira gabatar da abin da ya kamata a jinkirtar da shi inna taqdima ma haqquhu ta'khir yufid al-hasr wal-qasr ma'ana kaɗai abinda ke sama da ƙasa na Allah ne khalqan halittan mulkan mulkin sa ta'abidan ya bautatar da su wata dubiran wajen sarrafawa wa ita ce na shi ne wane muke wata rigima sararin samaniyar najeriya jirgiya keta iyakanmu iyakan uku ta rikicin ba a duniya abin zai kani ko daga wannan kasa a yi fada da wannan a yi rigima a dinga zubda jini a kan iyakoki yakin duniya na farko kawai da aka yi daga 1914 zuwa 1918 mutum miliyan 40 suka hmm. aka kawai yakin duniya na biyu second world war daga 1935 haka ne a 39 zuwa 1945 ba shekara shida ba mutum miliyan 75 suka mai hmm. zafi akan rigimar juna rigimar rasha da ukraine zun gashi nan jini ke ta zuba harin duk za a mutu allah zai gaje kayan shi walillahi nasmasu allah shi ke da gadon sama da ƙasa na fata an gane amma wani ai bai kore kace nan gari na bane nan ƙasa ta bace wani ai ba ƙarya bane i e, an yi ne dan mu san juna ba dan mai rigima ba an fahimta saboda ka na'am za ka kare iyakanka haƙƙinka ne Allah ne ya ba ku ajiya ya ba ku shugabanci ya ba ku amana Karshe kuma duk zai tafiyar da ku ya gaje kayan shi magana ta kare inda kake da tartare ba mai taɓa maka kabarin an shiga aljanna cikin muna roƙo kuma Allah ka ba mu kai mana baiwar haka Allah ta'ala yake cewa ya tabbata ga Allah abinda ke sama da ƙasa mulkinsa ne halittarsa ne bayinsa ne wa kana Allah haka ne bi kulli shay'in muhita Allah ya tabbata a kewaye ki da dukkanin abin da bai yake aikatawa اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين آمين. ودمر أعداء الدين آمين. نسألك اللهم إيمانا صادقا آمين. ولسانا ذاكرا يا أرحم الراحمين الله تصاب داتي يهدمك الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته